Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na Studio Kalangu wanda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. Muharar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali da kuma inda muke gayyatar masana da su zo su ba mu amsa akan tambayoyin da ke darmewa masu sauraron mu kai. A yau muharar mu ita ce kyau da illolin kallon talabijin ga yara a kasar Nijar wannan shine dalilin taruwar tattaunawa tattaunawar mu ta yau wannan zamani da muke talabijin ya zama abun da ba mu iya rabuwa da ita rayuwarmu ta yau da kullum wanda kuma ta hanyarsa da take ilmantarwa kuma take wayar da kan jama'a inda take nishadantar da al'umma kuma tushen samun bayanai ne da yawa da kuma wadatarwa amma abun yin nazari a ka shine yin amfani da talabijin so da yawa yana iya haifar da sakamako ga yara da kuma ga ilimin su na yau da kullum domin ganin fa'idodin yin amfani da talabijin da kuma yin tunani game da wa'annan raunin ne muka kasance tare da malam mamadu ture iyayen yara ne barka malam mamadu ture haka kuma muna tare da malam ah, abdu dan malam mai nazari al'umma na yau da kullum a tawaya malam abdu kuna tare da mu ina tare da ku rakiya barka da Barka Malam. Eh. Haka kuma muna tare da Ismail Falke, darakta ne da ke kula da jadawalin shirye-shiryen gidan rediyo da talabijin Bonfere. Barka Malam. Barka Muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Madala kafin mu ci gaba zan gayyace ku da mu saurari hirar da Majista Goje Maimuna ta yi tare da abokiyar aikinmu Balkisa Hamidu. Wannan ayar doka ta ce ne duka wani abin da aka yada domin yara ko matasa bai kamata ya ɗauki ko wani zane ko ma menene wanda zai ƙawata musu duka wata halayyar da bata dace ba in ma karya ce ko ragwanci ko sakuwa ko ƙiyayya ko shashanci ko ma duka wani abin da doka ta aje shi a matsayin kisa sa ku laifi ko kuma wanda zai lalata musu yarintarsu. Idan za ku yaɗa wani abun domin yara, to an hana muku yin wani abu wanda zai bai ma yaran sha'awar sanya wa'yansu gajerun wanduna ko ya sa su yin abubuwan da ba su dace da al'adarsu ba. Sannan idan kun saba waɗannan abubuwan da na zana, za a iya cin ku tara ta jikka ɗari zuwa jikka ɗari da hamsin na faransefa. Idan kuma kun bai wa matasa sha'awar yin karuwanci, idan kun bai wa matasa sha'awar yin karuwanci ta hanyar abubuwan da kuke yadawa ba za a jefa ku a gidan yari ba amma shi ma za a ci ku tara wadda za ta iya tashi daga jikka ɗari zuwa jikka ɗari biyar na sefa. Tuma Dalla mun saurari Maimuna Goje e Majista ce a lokacin da suka yi hira tare da abokiyar aikinmu Balkisa Hamidu. Malam Ture da ku zan hara za ku ce akan abin da muka saurara? Alhamdulillah rabbil a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahim. Eh, muna ma Allah godiya eh, da ya bamu iko muka amshi wannan kira ta ku ta gayyata. Musa mhm. wannan muhara mai amfani. Muna ma ma'aikatan gidan studio Kalangu godiya da kuka gayyato mu. bisa wannan fanni da madam ta yi magana bisa illa yawan kallon talabijin na yara mhm. eh tana da gaskiya tunda shi komi tsari ne mhm. tunda tsari ne doka ta sa baka sai da ta hwaɗi in ka wuce iyakar doka akwai inda doka ta bugonka shi yasa eh, aka ce komi cikin tahiyar duniya akwai ka'idodi wanda ya kamata a bi kuma akwai ka'idodi masu amfani kuma akwai ka'idodi wanda ba su da amfani mhm. kenan ka bi ka'ida mai amfani kenan ka huta cikin hanya ta gari mhm. in ka bi ka'ida wanda ba ta da amfani kuma akwai doka wadda zai kamata ta bige ka mhm, kenan bisa shine yadda eh, na shirarin madam ta yi magana bisa wannan to shi kuma illa ya kamata duk dan adam ya guje abin da bai da kyawu tabbas eh dan adam ya kamata in aka ce maka wannan hanya ita ce ta gari ka bi ta saboda kai amfani kuma al'umma ta yi amfani da kai zan dawo gare ku insha Allah malam falke me za ku ce akan abin da muka saurara to abin da muka saurara mun san dai mace ce wadda umar da eh, hoshin baki ne ake cewa bisa mhm. abin da take faɗi mhm, mhm, eh, don ka'idodi yana da kyawu in kasa ta ka'idodi me kuma akwai kama abubuwa da an kaji masu kula da ka'idodin kun gane ko kamar shi gwamnati na ƙa'idodi akwai wanda ya kamata su sa su kuma na aplike kama akwai wanda amfani da shi wala akwai wanda ya kamata su amfani da shi mhm. suna kamata a ce kamar irin sese ba sai diyo ita ba sese irin sese ya kamata a ce sai su kula da kafofin watsa ya labarai sai su ɗauko irin wannan na abu wanda gwamnati na yi mhm. sai su ɗauke su karanta su ga wanda ya kamata kuma sa ka ga lahi in kai ka san kai lahi ko ba kai ba da ka san da abin an ka faɗa ma shi ya hikwa mhm. ni ga lisa yana da kenan zamu dawo gare ku insha Allah malam dan malam kuna tare da mu ina tare da ku me za ku ce me za ku ce akan abin da muka muka saurara? To, da farko dai a billahi min shaitan rajim bismillahir rahman rahim. Ina gabatar da godiya ta ga duka 'yan radio Kalangu da duka awan da ke sauraron mu bisa wannan muhawara. Muna amsa, muna amsa. Eh, bisa ga abin da mun ka saurara lalle an karanta abubuwan da doka ta kayyada bisa ga illa kallon talabijin ga yara Mhm, mhm. Wannan muna jinjina mata abin da muke so ba ita kaɗai ba ya kamata ta kawo wannan kokowar. Kokowar ta tara ta ga wuyan duka uwaye da muke da. Kamata ta yi a wannan ka'idodin a gabatar da su a zaman su to dokoki ne an da ke aiki ba an da za a karanta ba da su tsaya cikin inda an karanta su in mun ka ɗauka abubuwan wa wa'ansu ma suna yin wasan kara da shi don saboda shi gwamnatin da ya kamata ya kare a wannan abubuwan din ya kawo dokar ba ta yi tsanani kwarai ba yadda zai sa a bar garin wasu abubuwan da bisa kawohin watsa eh, labaru ko bisa kawohi kamar su talabijin kenan wannan kokowa ba ta tafi ta kaɗai ba ta tafi ta uwar yara uwayen yara inda ana son abin yin tasiri bisa ga tarbiyyar yara. Alhamdulillah zan dawo gare ku insha Allah. Malam Ture lokaci nawa ne yaran ku suke yi ko ko in ce yara suke yi a gaban talabijin a rana? Eh alhamdulillah ka san kin san eh, madam eh, yanzu ba ka iya kai da ce wani daidai wani lokaci ne yara suke gaban talabijin saboda mi mhm. saboda abin ne ya yi yawa <laughs> kuma abin da ya yi yawa yanzu tarbiyyar da aka saki ga yara ana ba su inci a ce yaro ya yi abin da ya ga dama cikin cikin iyali <laughs> kuma wannan shi ne ke kawo sai ka ga yaro akwai yaran da za su ini tun sahe hammar shi suna gaban talabijin <laughs> ko me yasa wannan in kin diba wannan abun saboda uwaye sun yi sake ga tarbiyyar da ya kamata su ba iyansu kuma inda ake samun irin wannan duka yawancin shi ga ma'aikata tunda ma'aikata yanzu za su fita su ta aiki tun sahe uwaye ma'aikata mhm. za su fita su aiki tun sahe mhm. babu uwa babu uba sai masu aiki mhm. kuma yaro yana zama ne sai a ce bai huta ya ta wurin yan uwan shi yara yadda aka saba yara ciwa-ciwa suke suna wasa tare cikin unguwa sai a ce yaro bai fita cikin gida kenan bai fita cikin gida ina zaya sai a kawo gaban tele a aje sai a kawo wannan abubuwan da ake cewa da sai anime a sa mishi gaba sai ga yaro akwai yaran tun da sahe hammarace suna gaban talabijin ko tuwo sai an matsa musu suke ci kaga wannan yana ka illa a fanni da yawa biskan rayuwar tarbiyya ta yaro biskan da har ma biskan lahiyar shi tunda yaron da ya zamana bisa gaban talabijin ya doki lokaci da yawa na ɗaya yana taba idanun shi ka san idanun yaro ba su yi kwari ba sosai yadda za su yana cikin tashi ne mhm. na biyu kuma yana ka illo bisa kwakwalwar yaro bisa lahiyar kwakwalwar shi bisa ilimin shi kuma abin da zai samu a cikin talabijin ba tarbiyyar mu bace tarbiyyar wata kasa ce zai dauka mhm. tunda a kowuya ma ganin talabijin na yanzu wanda za a bar yara suna kallo a ba gani yara suna kallon talabijin namu da suke sa tarbiyoyi namu sai dai a dauko tarbiyyar can na kasashen waje wanda ba su shahe mu ba mhm. suna ke sama yara wannan ya kamata yadda dan uwana ya hodi masu kulawa da abin da ake wallafa buskan talabijin su doki ka buskan aikin su su doki matakai wanda za su kula da abin da ake wallafa cikin talabijin mm-hmm, mm-hmm. to ka duk wannan shine ya kamata a ɗauki matakai saboda mu uwaye mu ne kamata mu kula bisa tarbiyyar iyamu mu muke so iyamu su yi mu muke so iyamu su zama muke so iyamu su samu mm-hmm. a matsayin ku na ya'yan yara kun taba lura da abun da yaran ku suke kallo akan talabijin eh to hajiya wannan abin da muke gani ne kullum mm-hmm. shi yadda na kwatanta miki inda ki gani irin wannan abu fanni biyu ne mm-hmm. inda ya kasu fanni wanda akwai gidajen da babu ma talabijin akwai gidajen da kake wannan abun ni ya zaka akwai yaran da nake gani kan yaron da talabijin kenan ta sa shi ya rabu da kowa a cikin gidan ma mhm. in ba mutane sun babu zumunci ko an huda shi cikin talabijin sai ya koma ya tafi sai ini tun da sahi har zuwa mace na kallon talabijin mhm. kuma da ta suka ke ta dauki hankalin shi ko wani ya gani da portable sai kuka a sa mishi wasanni na cikin portable kenan wannan ya kamata a dauki mataki biskan wannan Mhm. Eh. Yaya za a fuskanci shirye-shiryen da suka hada kamar su yanayin tashin hankali ko jima'i ko kuma wani alamun kan shaidan da ake sawa? Eh, eh madam, eh, wannan kuma a cikin talabijin namu na kasa wannan abu shi ne ake yi yanzu, saboda Allah. Mhm. Tunda ita wannan kungiya da ya kamata ta kawo tsari sai sai kawo tsari buskan ta yadda abin da ake wallaha buskan talabijin mhm. ina ji tana da gajarta sosai bisa kontrolo na abin da ake wallaha buskan talabijin tunda yanzu ka diba akwai a ce talabijin abin da ake samu yara ga ini in kin ba cikin kashi dari. Mhm. a kashi 60 ko saba'in duka babu abin da ya shafi tarbiyyar mu duka tarbiyyar kasashen waje ne daga cikin wani filim ne ko wannan da ake seri babu sayari ɗaya wanda za a gani babu lalatacin cikin shi <laughs> babu desin anime wanda za gani a ce gashi desin anime wanda yake tarbiyya ce za a ba yara saboda gobe don abin da bai da ma daɗi za mu haɗi muna ga akwai desin anime da ake sa a cikin bisa wadansu talabijin da vraiment yana sa yara su fita bisa hayin cinsu yana ba su tarbiyya ta lalatacci mhm. yana ba su tarbiyya ta neman eh, sama yara su zama yan dabdu ko su zama wani abu duk wannan abu ya kamata a doki matakai a dauki matakai zan dawo gare ku insha Allah malam abdu kuna tare da mu na tare da ku malam arja malam abdu a ra'ayinku wani irin shirye-shiryen talabijin ne ya kamata a yi wa yara ƙanana to eh, na farko dai zan dawo ga yanda eh, malam ture ya yake yara shirye su ya kamata su zamanto daidai da al'adodinmu na gargajiya su zamanto horon da za su samu ya bunƙasa iliminsu ya kwatanta musu wani ne ne al'adodinmu ya ba da kima da mutunci a ije yaro. Eh, bancin wannan abin da ya kamata a ce yaro na gani ta talabijin. Eh, muna da eh, tarbiyya irin ta gargajiya wanda lokacin nan yaro in yana tare da maiya kahin kwanta bancin duk horo wancan na gargajiya sai ana musu tatsuniya ana iya a yi gatana ana iya a yi almara ana iya a yi karatu duka cikin awon ga abubuwan yaro zai gane mahimmancin shi a cikin gida zai girmama babba zai girmama ƙasar shi ma a cikin wasu fannoni daban-daban na awon ga abubuwan da na zana wanda ya kamata a ce ana ganin su a talbijin. Malam Falke kun ji dai abin da Malam Turai haɗi yaya ku shirye-shiryen ku yake a matsayin ku na darakta da ke kula da shirye-shiryen ayyukan fere. Na gode Malam Rikiya don ka mu abin da haɗi dai na zo gare mu tunda mu ba ta diban mu mu fere muna tsari daban tunda mu san da ko eh, garko fere musulunci na muka sama gaba mhm. da sa neman da suka haɗi kamar kyalikyalin da suka haɗi mu ba irin wannan na muke saba mhm. tunda ni ina kai maki tun da suwaye wani bi sai kare goma na dare ina da yin program duk abin da zai huce bisa abin da television nan mhm. na san da shi mm. babu mai faɗa abin da zai huce bisa shi yasa ma akwai lokacin nan wani kyalkyale da muke sawa wanda ake ma tum suwagiyar komi wanda bai zo a ikolin nan mhm. malamai sai sun ku zo mana suka yi mana magana kai ga mu muka bari sai dukkan muna da wanda daga nan suna diban mu mhm. malamai tun da aqida ta muka sa ta gaban mu to kuma sai kuma butun tarbiya da ya kawo ba mata ba ɗaina mace gaba ga namiji na gari ta karma don ka in shi mai gida tashi ya tsaya kai da ka sa ka'idodi cin gidanka tabbas sai fa kana hita ka taka bada abin kacci ka bada abin da ka kama suma me in ka aza a wani tubuli mace kamar yarinya ce mm-hmm, mm-hmm. yaro abin ka samu mai da shi da yake yi kenan tun ga control in ma programming kai na kamata ka fara in kana ka sa abin da ka kallo mm-hmm. in yaran ka suna nan kamar ka san kuma in akwai yaran ka san kai ma abin da ka kallo kuna tare da su yanzu kamar shi wa da hudi na ke ga kamar butun aƙidodi tarbiya da aƙida wanda ba na kasar zalla na cikin sirri ni level levelasin nan wani na shi ta bani ba su levelasin nan dandalin ya ma bata wani mutane ka gani dai yaro na mai shekara kusan 30 da dan wani abu tun tashi na ni ban taba ganin da a ce wai aboki da aboki kana son budurwa abokinka ko kana son matar wanka sai da lokacin dan dandalin ya zo mutane na wasar tele sai kana zamne yaro na kashi doka shi kai kai kana dibi ba kana ganin ba komai su tu uwayen nan su mata kina dibin telen kina cikin kina harkokin shi yaro abin da ka doka yayi nakewa shin a bangaren ku na television bon fere akwai shirye-shirye da ku kai na musamman na yara mu muna da har duk karatu na yara muna da muna da kamar addu'a shiga gida ta mhm. ce abinci mhm. kuma mu muna ganin ke mun samu wani dan tazari bisa program abilisiyon sai mu kusa musu abin da wada aka yi a yaron la mhm, mhm. wada aka yi a yi sallah kuma da yasa ne mai mun kullum digital na kenan yaro bai kamata a ci kullum a bashi tun da sai wada da zai hodi tun da sai na cin abin no ya yan ta yi karatu akwai lokacin da ya kamata kuma shi mhm. dan dibi tele yan kyalkyale diba awa guda da wani abu ya isa sai ta yi zuwa kwanci ne sai gobe kuma Allah ya kai mu To madala kamun mu ci gaba dai za mu saurari waya su ya ra'ayoyin yara da muka yi kokarin tattarowa kan kallon talabijin. Bijirigar Talabijin tambara nake yawan kallo. Ina kallon seri da dandali saboda yana burge ni. Ina jin daɗin kallon su. Da ni da mamata da babana kuma da yannaina muke ba su hana ni doctor. Ina kallon gidan talabijin na sarauniya, fina-finai nake kallo da kuma shirye-shirye na matasa. Ina karuwa da abubuwa da yawa kamar tarbiyya. Ina samun darasi a game da yadda ake tafiyar da rayuwar duniya. Tare da iyayena da yayuna nake kallon talabijin idan na kammala karatu a gida. Ina kallon Zimagic. Ina kallon wasannin kwaikwayo na mako tare da iyayena ba su hana ni kallo. Ina kuma koyon yaya ake zaman duniya kuma da tarbiyya. ji dai ra'ayin eh, yara da muka samu a kallon talabijin. Malam Abdu kuna tare da mu? Ina tare da su Malam Arakiya. To Malam Abdu kun saurari dai ra'ayin yara me za ku ce a game da shi? Eh ce eh, ina nan gajen cewa abin da ya kamata a ce an sa a talabijin namu na ƙasa yadda yara su bunƙasa bisa ga eh, al'adodi da ilimi da kima da mutuncin yaro shine a sa karatu Eh, wani wa'azi wata gatana ko tatsuniya ko kuma wasu almara wanda da su ne yaro zai gane yaya ne gobe zai girma babba yaya ne zai ɗauka yauni na ƙasa to abinda muke samu kamar titas bisa ga eh, kamar ma talbijin namu na cikin gida nan Nijar lokacin da ake sawa wani lokacin yaran ma har kwana to wannan kamata ya a ce yau yare yanda suke da lokaci da yawa kamar lokacin hutu ko na makaranta da makarantar boko ko makaranta ta allo wannan lokacin yare sun dawo a gida ya kamata a ce an sa irin wannan abubuwan ko kuma in kun ka ɗauka alal misali ranar dimanshi in wa'ansu na banin eh, eh, addinin kirista sun kai iglis in sun dawo kamata ya ce ana sa abubuwan da zai girmama ko kuma zai yada al'adodi na gargajiya ya zamanto wannan abubuwan sun kawo wani tsari da tarbiyya ta gida inda tarbiyya a da gida take fara kamar yadda muka ce. Shin yaya kuke ganin shirye-shiryen da suke fitowa akan kafofin watsa labarai wa'anda aka yi su dan manya kuma yara ma suna kallo alhali an sa ba da izini da ake cewa wasu masu shekaru goma ko goma sha biyu ko goma sha biyar bai kamata su kalla ba. Rashin kula wannan tana taɓa lalata tarbiyyar yaran. Sosai ma malama rakiya wannan abubuwan suna taɓa tarbiyyar yara. Iya yasa wannan sai an koma ta halaye na gari na uwaye uwaye ya kamata su kila da wannan abubuwa ko an sa yaro ɗan shekara sha ɗaya ko ɗan shekara bakwai wannan abin bai kamata ma ne a kalle shi ba don saboda akwai lokaci zan ba ku misali wata ran wani ne yana kallo ko da an ka bisa irin wannan abubuwan da ake ɗan tsaidawa sai dan ya ce mishi ya baba ai karan zai gaba ɗaya tare da mamamin ka gani shi to kenan kun ga sa shi ne dai bai dace ba don saboda ba al'adodinmu ba ne kamata ya yi lalle ko da zamani me haƙuri al'adodinmu mu ɗora kwatanta su ta lokacin zamanin shi zai sa yara su ƙaru shi zai sa tarbiyya ta zama ta gari amma har in ya zamanto uwaye ba za su sa idanu ba bisa abin da ɗiyan suke kallo lalle tarbiyya ta yara gurɓacewa za ta yi lalacewa za ta yi har ma inda ba a zato kenan da gwamnati da uwayen yara ya kamata su tsaida abubuwan da za su suke gurɓata tarbiyya ta yara wannan doka ce wadda ya kamata ba sai kaɗai ba duka kowa da kowa ne ya kamata a sa ido da an gani a tsaida gidan talabijin ɗin a tsaida kwata-kwata sai an bar ta irin wannan ko kuma a yi ƙoƙari muna da masana da yawa muna da yare da yawa awon da ke iya cikin mu a hiddo fanni na daban-daban wanda za a amfani da su bisa tsaunin talabijin na kasa da ma na kasashen waje in ana. Ɗazu dai mun saurari ra'ayin yara da suke kallon talabijin wasu sun ce suna kallon su novelas wasu sun ce suna kallon su ji magic da dai sauransu wasu stars kai ma suna kallo tare da iyayensu. Shin me za ku ce a game da wannan tabi'ar? To in kun ka diba eh, rakiya in kun diba novelas ko ji magic ai tarbiyyar da ake bada ta ciki ba tarbiyya ba ce irin kamu ta gargajiya in kun ka diba al'adodin nasaru ne ake kwatantawa eh uwaye wasu suna jin daɗi suna kallon su tare da yaran su to alhali in yaran nan sun ka fito ko in uwayen nan ba su nan su yara abin da sun ka gani da talabijin din nan su ne za su ta ai suna son su ma su yi kamar a wannan shi kuma wani abin da za su yi din ba daidai ba yake da al'adar mu ba daidai ba yake da tarbiyya irin ta gari mu domin shi ya same su uwaye su ne na farko da kula da abin da iyansu ya kamata su gani in kuma uwaye sun ka ga abin ya yi karfin su sai a yi tsintsiya makarmin su guda da uwaye da gwamnati duk wanda abin da ya shahe wannan na tarbiyyar ya kamata a ce abu kaza yana gurɓata mana idan mu domin ya kamata a bar shi Zan dawo gare ku insha Allah eh, malam malam Ture. Me za ku ce a game da ra'ayin yara da muka saurara ɗazu? Shi eh, kallon talabijin tsakanin da iyaye da, da, yara ba laihi bane ne. Inda ya adda ko laihi. Shi talabijin kin ba uwaye bane ke sa abin da yake ciki. Mhm, mhm. Su masu sa abin da yake ciki. Su ne ya kamata su doki tsari. Yanzu kamar da Madam Goji ta faɗi. Ta ba da dokoki dokoki wanda ya kamata in mai gidan talabijin ya sa abin da bai kamata ba abin da ya kamata ya biyo baya. Mhm, to amma da wannan dokokin su masana su suka san da su. Su uwaye ba su san da su ba. yau inda an ce an waye mu uwaye kai bisa ai in kun gani abin da ake sa bisa wannan talabijin yanku sai kallo bai kamata ba kuna akwai kara ku ce ga abin da ku gani bisa wannan talabijin ta kai yana ba ta a waye mu uwaye kai kun gani a wani za su su su kai kara in aka yi kara talabijin ko guda ko biyu gobe waɗansu sun dauki hatara su ce a tunda haka ne bari mu gyara tahiyar mu mu gyara tsari yadda za mu sa tarbiyoyi wanda za su gyara za su sa mu su bi hanya ta gari shine ya kamata a yi tunda su uwaye wani bi ko sun zauna tare da ɗiyan suna kallon television abin da zai zuwa zai haɗowa ne pap ba san da shi ba. eh me tarbiyya daga gida take fitowa. Shi uba ko uwa tun da na ci iyaye kenan iyaye na gama da uwa da uba duka ne. Mhm, mhm. Shi uba ko uwa su ya kamata su ba su tarbiyya. Mhm. Kenan shi kallon television lokaci gare shi ba ko lokaci ne ya kamata a bar yaro ya kan talabijin tun talabijin da me yasa aka yi shi saboda a samu labari ko a samu waɗansu abun zai kara ilimin yaro ko ilimin uwaye ko kuma zamantakeya na tare shi ya kamata a sa talabijin bai kamata ba a kunna talabijin tun da sahe hammar ci talabijin tana kunne mhm. akwai gidajen da haka ne in a kunna tuni safe ba a kashe ta kuma sai ko kwana ko kuma abin ga kamata yi a doki lokaci kuma yara akwai tarbiyya ta ba da ilimi na musulunci mhm, mhm. akwai tarbiyya wanda yake ba da bisa al'adunmu kenan program nan ne ya kamata su yi na su gani wacce television wacce television ce kamata take yin shi a wani lokaci zuwa wani lokaci take yin shi mhm. su yi tsari kenan lokacin zamu zuwa mu zamana tele bayan labaru kenan ga abin da nake so diyana cikin gidana adiba ko da yake duk wannan abin yayi yawa ne Mm-hmm. yau an kace ka bai kallon wani sayari cikin gidanka baka lokacin zai fita bai ta gidan makwabta kuma can shine zai kallo kenan abin da yi su yadda dan uwana wannan kan nauyi hoi mm-hmm. sai sai kinna da su da shugabanni na talabijin mm-hmm. prive da na gwamnati sai kuma su doki matakai kenan abin da za a sa ciki kuma akwai wani abu da ni da ke mini ciwo ma madam kamar yanzu kin kinna in kin diba duk yawancin kin na tele kinna har ma surtu tele ta mu ta kasa ba a sa shi sai lokacin mutane za su ta sallah mhm. lokacin da ake kiran sallah lokacin da ake sa seri sai gani wani bi mata da yara lokacin sallah na wuce su wale su tashi ta yi sallah sai wannan sai rikin ya ƙare mhm. kun lokaci na kuma lokacin sallah ya wuce mhm. kenan wace irin tabiya ce kamata a bada a da ai talabijin ma ta kasa akwai lokacin da ke in aka kawo aka yi ba da al'adu tarihi mhm. bisa ga jiha ko waje ga jiha ko kuma wanga yare na kasa ga wanga tarihin shi in ya kawo lokaci sa kawo yadda ya hori tatsiniya kaga tatsiniyar da ake mutane suna barinta yanzu a da in ana zamane ana so a ba yaro ko a kwatanta mishi zama girma babba ko zama da dan mutane mhm. shi da yake ta tatsiniya ake bi me yasa me amfani tatsiniya sai a jawo hankalin yaro mhm. ya do bisa abin ya do hankali bisa abin da ake faɗi a karshe sai a ce mishi to ka gani in kai haka ga abin za ka karuwa da shi in mhm. kai haka kuma ga abin zai zama maka in mugunta ne in alheri ne ka gani to ya kamata irin wannan kamata a yi mm-hmm, mm-hmm. Eh, kuma akwai eh, na gani akwai namu ma cikin masu eh, yin seri seri namu na gida don ba a sa su ai su suna yi amma ba su kawo tarbiyyar da za ta ba ta yaran mu a mhm. sa su waɗannan kuma akwai karatu cikin ma da sai anime akwai bisa na musulunci wanda suke kutumta ma kamar yadda na gaban fere ai akwai diyawa da suke sawa mhm. saboda wannan in yaro na bin shi zai sani eh zai karu mhm. zai sani menene addini shi zai sani menene girma uwaye zai sa menene girmama eh, eh, makwabta kuma zai sa menene rayuwar duniya take ciki ta irin ya kamata a kawo ko cikin na masarun ma akwai wanda suke suna da amfani ana iya a kawo wanda za su kawo kamar dokumentar yana ƙara ma yaro sani bisa rayuwar duniya bisa rayuwar halittar namomin daji ko kuma bisa rayuwa ta kere-kere wannan shi kamata a kawo to mu abin da kiran mu wannan mu shugabannin nan su doki mataki yadda ya kamata su sa tsari cikin tahiyar to madalla eh, zan dawo gare ku insha Allah malam falke yaya kuke kula da shirye-shiryen al'amuran talabijin kinku kahin ku ya dasu malama rakiya sai na tsaya na diba ta kwana sai na dibi Allah sa mantar na Allah sa kyale-kyale na sai na kalle shi dan ni bai dana duniya a cikin na program ba sai an hada abin da ciki kina kamata ce kayan aka taɓa wani bisa wani abu na sa abin da a ciki kuwa zan kuma shi wani garafin ya da gaskiya abin da zai zuwa cikin tele uwaye ba su sa shi ba ba san da shi ba kenan kamata na CSC da mu doctor da programming ko DG sai a na tsara abubuwa a kawo wani galgajiya da su kuma duk sun kace galgajiyar mata ba ta kuma sai yi production production kun kudi na te yi ku gani television national da gwamnati kamata ce ana wani su abuwa a karfafa su su kan kasu ba su nan gai suna dan saki suna koma tura preview ba wani abu na gare su ba ba wani abu na gare su ba kawai dai mutane na an ce eh, mina na an yi decentralization abubuwa kowa ta shabu na shi shabin na tare na baka na suke tun ba mu production kuma yana so production sai dai ai ai production ta gida a guda mutane na ki gida kai bai yiwa ka zamba turi. ka hita bakin mutum kenan don ka za a yi a kasa kasa ba ta shayuwa dan mhm, mhm. mun paske ba sai ne zaka ta ba don production nan ifo ke mu samu production da yawa mhm, da galgajiyar mu da muka yi nan ga ya zama to abin muke so mu gudu cikin tele kamar al'adunmu na da sauransu kuma lokacin da ake sa su su kuma uwaye tunda television ga na tura ba mu rike su ga akwai service portable akwai su duniya kake so kenan sai ka zalli sa abin da yaron ka shi kallo da sauran su kun kasa lokacin da kamata shi kalla yanzu sai ga yaro kai kana can abin ga salon wai ka sai tele ka samu yaro cikin daki ka sai mai decoder to kenan ba ma an tantance gare shi local ba decoder na ka sai mai ba ka iya controlling komi sai ga yaro na wasu tarbiya da baka sani ba kai sai ina ya samu ga tarbiya a lokacin ni ga ni kullum kaga uwaye nan dai amma da uba ka fara uba shi ya kamata ya tsere gida zan dawo gare ku insha Allah malam Abdu kuna tare da mu ina tare da ku malam Abdu abubuwan da yara suke kallo akan talabijin talabijin kuma suna gwadawa shin babu hatsari a kwaikwayonsu? Eh, akwai hatsari sosai malama a bisa ga kwaikwayon da abubuwan da ya muke gani bisa ga eh, talabijin hatsari shine yau ya gurɓata tarbiyyar yara shine ya kawo yau za ku ganin yaro in ya gano yadda ake hana bindiga a cikin tele zai zo ya sai ta roba ya gwada da baban shi ko ga wani na kusa ko wanda ya dan taɓa wannan abubuwan shi ke sa yara suna shaye shaye-shaye sun gani da talbijin ana sha su ma su yi sha duk al'adodi duk abubuwan halayen da ba a so masu gurɓata tarbiyya wanda suke gani a bisa talbijin ne suke son su gwadi a waje kenan ni kenan wannan al'adodi na bature da mugda ba na tsaron ba wanda ake cewa mugdan yaro son yake zo waje ka gwada in ya gwada su kenan daga nan tarbiyya ta zan wata iri kenan shi yasa lalle wannan abubuwa awan da ake gani ta talbijin ya kamata a yi babban nazari talbijin ta ƙasa ce na kasashen waje ne ko kuma wani abin ga masu zaman kansu ne ya kamata a ce yadda in ka kira da salula a san waye ka kira da ina ne tattara shi ya kamata a ce ba da kodar ba ko me ka da ana ganin shi a kan me ake gani shi zai ba da dama wannan abubuwa an da yara ke gani a talabijin suke son su su kwatanta su a waje ko a gidansu ko a waje gaskiya suna sa al'umma ta ɓaci don saboda ba zai ba da dama ba tarbiyya wadda ake son ta zan ta gari ba za ta zama ta gari ba tunda yaro ba zai jin kumya ba ba zai jin tausayi ba ba zai jin kai ba ba zai haƙuri ba duka wannan abubuwa wanda kike gani a cikin talabijin in an ka gwada inda ba a hakurin shi ma ba hakuri wajen zai kenan lalle wannan abubuwan da suke gani a bisa talabijin wanda ba na kwarai ba da sun zo a waje ko a cikin gida sun suka yi su kwatanta haka nan su ma su gwada al'ake suna iri kenan eh, zan cewa eh, kamar yadda falke ne yake son gai yaro na kowa ne ba na mace ba kaɗai yaro na kowa ne kuma yaro ke zama babba kenan in ana son ci gaba in ana son a ba da tarbiyya ta gari horo wanda zai bunƙasar da ilimin yaro da al'adun yaro da kimar yaro da mutuncin yaro sai mun koma da al'adojinmu eh, sai kuma abubuwan nan da ake gwaji ta talabijin sai ya koma daidai da yadda muke son mu ba da tarbiyya ta gari lalle malam ture ya dan ba da wasu hanyoyi wanda ke za su rage ganin wannan abubuwan da yare ke son su wallafa ko su waka ko su kwatanta bisa wa'ansu kamar in an ka gwada wani tarihi tarihi zamanto na garuruwan cikin ƙasanmu tukuna da garuruwan mayan garuruwan duniya da ake gai za su sa yaro ilimin shi bunƙasa. eh lalle ba ya kaɗai ba ko almara in an ka diba lokaci ne da uba da uwa suke samu suna ɗan kwatanta ilimin yaro yaro ta almara in an ce mata ga abu kaza can ka ba da amsa inda nan yaro ba zai samu lokaci ba na kalli talabijin din in ana wasa wasu abubuwan da bai kamata ba shi yaro duk abin da ya gani son yake ya kwatanta shi son yake ya nuna lalle ya ga abun abun yana da tasiri bai da tasiri Allah wa alam shi dai son yake ya gani kenan don saboda wannan gwajin da yara ke yi shi yasa ya kamata abubuwan da ba na gari a wanda ake wallafawa watsawa ta fannin talabijin mu nazari babba mu nazari babba da hukumomi da uwayen ɗiya da masu talabijin na gida da na waje da masu zaman kansu ya kamata a ce lalle kamar yadda falkin ya ce program program wannan wanda suke a dibe shi a yi daidai namu na gida daidai namu na al'adodinmu zai hana yaro da gano wani abu da zo ya kwatanta shi don saboda kwatanta shi in illa ce illa ce ga zamantakewa tunda in kai hito ya kwatanta ga makwabtanka matsala za ka samu da makwabta kenan wannan shi ne ya kamata a ce an daina zan dawo gare ku insha Allah malam Abdu malam Ture shin kun taba bayyana wa yara a matsayin ku na iyayen yara cewa abin da suke kallo a kan talabijin ba gaskiya bane kuma bai kamata ba da su doka da haka nan eh alhamdulillah muna yi irin wannan tunda wani bi kin san muna kungiya ta mutu uwayen yara mm-hmm. eh muna kula da kungiya abin da ya shahi yara kanana tun jardin har zuwa university mm-hmm. eh donc muna yin taro na uwaye wanda muke guwa muna kwatanta musu kamar assembly jinal yadda za a kula da tarbiyya ta yara mhm. kowane taro muka yi sai mun ja hankalin uwayen yara a zan kurawa da tarbiyyoyi na yaran mu mu mhm. kuma eh, muna shiga wani bi cikin lokaloli muna shiga class class wani bi muna samu dan lokaci muna jin hankalin yara mhm. saboda wannan abun da suke yi rezo sosiyo da television gara su bar shi su komo su nemi ilimi tunda ilimi shi zai amfanin su su yi karatu wanda mushanu suke basu kuma su bi abin da uwayen suke gaya musu saboda su karu da shi mhm, mhm. shi wannan abin duka ni ina da kama gani henge da nake na gani yadda shi gwamnati shi ne uwa shi ne uba a mhm. cikin tafiya eh, komi na kasa da al'adunmu da ba da ilimi da arzikin kasa da duka abin da ya shafi kasa gwamnati shi ne shugabanni ya kamata ya doki mataki gani yi kama yanzu abin da ya rage mu cikin kasar Nijar yayi na da sha da baya shine tsakanin uwaye da iya ba a zamana ana hira mhm, mhm. tunda yanzu talabijin ta jaye sai ga yaro ya koma kuce guda uba ya koma kuce guda sai aka zo aka kawo kuma portable wannan kuma ya zama tsakanin mace da miji ma ana zama duri guda mhm. sai ga babu hira ko ana cikin har kallon portable kin shi to wannan ne kamata gwamnati ya mado wani tsari wanda zai yi yana waye mutane kai a zan ka zama ana hira ana tattauna kamar da da babu wannan ai zama ake cikin dare a hura wuta cikin gida iyaye ana zama ana hira in aka kai wani lokaci a hira ta duniya aka yazo su a hira ta abin da shahi ita iyali kuma a wani bi akwai yara sai a kwatanta musu in aka kare yadda aka koma da tatsiniya da nan da sauransu yadda ana kwatanta musu rayuwar duniya inda yara su gani uwayen suna hira suna canza miyo kenan su ma hankali su komo kaga wannan abin da ake yi shine kamata mu ci gaba da shi amma inda aka komo babu wani abu suke gani sai na tashi hankali to kenan yaran nan goma sun yi tashi hankali za su kuma cikin wannan yadda abu da ya haɗi cikin wannan eh, tele da kuke gani akwai abubuwa da yawa wanda shi yasa yaran sun baci daga shaye-shaye yanzu mhm. sai sace-sace sai kwashe-kwashe sai kashe-kashe mhm. tunda abubuwa ne sai gani yadda ake kwatanta musu ke in kai haka kai za ka samu mafita mhm. ko kuma in baka sha wannan ba da ke ba su da kuzari na kansu sai sun juya hankalinsu da ke ba su da iya wani abu sai sun juya hankalinsu shi yasa gani yara suna sakin hanyoyi wanda yake suna bi wanda bai kamata ba to kamata a yi a maido shawara da tattauna cikin iyalai a zamana a yi hira da yara a kwatanta su menene duniya me za ka karuwa da shi yau me zai in kai wa hanya me zai maka amfani kuma wanda bai maka amfani duk shine kamata eh, a dauka a cikin gidaje kuma a kan gwamnati nauyi na kai gare shi muna kira yau muna kira gobe muna kira kullum gwamnati ya doki matakai wanda zai kawo waye mu uwaye kai ka a zamana a yi hira mhm. tattauna shi ne ana tattauna a cikin gida kenan a cikin unguwa ma sai gani ana tattaunawa kenan aka zama cikin unguwa a cikin jiha ma sai ga an tattauna in aka zama a cikin jiha a cikin kasa ma sai a tattauna kenan komi in akwai canza miyau mhm. sai abu ya zo da sauki a koma dai da eh, insha Allah zan dawo gare ku kafin mu ci gaba za mu saurari eh, ra'ayin wani psycholog da muka tattauna da shi a game da kallon wannan talabijin da illolinsa. Zanka mantikala mai zano kan bikina. Yaro tamkar ɗan adam ne da ake ginawa, shekarunsa na tafiya yana fa'intar wasu ababuwa, yana fayyace su, yana gane zaman duniya har ginin nasa ya kai inda zai cimma zamansa na cikakken mutum. Shi yaro ana ɗaukarsa tun daga kasancewarsa yana da wata ɗaya har zuwa shekara goma sha biyar yana kan tsarar yarinta, saboda akwai yara ƙanƙana. akwai waɗanda suka ɗan girma. Yaya ginar tasu take? Ginar tana faruwa ne kan ababuwan da yaro ke gani wanda yake ji. a cikin rayuwarsa da wa'annan misallan yake tashi yanzu ita kuma talabijin muna iya cewa yuƙa ce mai kaifin baki biyu saboda akwai amfanan da take kawo wa yaron da ke kalanta haka zalika akwai lahanin da take haddasawa ga yaron da ke kallanta bari mu fara da amfanan da take kawo wa yaron da ke kallon talabijin yana iya ganin ababuwa masu kyau ya ji bayanai masu daɗi masu kyau kaɗan kaɗan shekaru na tafiya yana jin su har ya kai yaron da ke kallon yana maimaita maganganun da yake ji a cikin talabijin ɗin hamma ya haddace su a kansa zai fayyace sanin wanga mai kyau ne da zai iya yi na biyu hanyar talabijin tana taimakawa yaro ya samu wayewa za ka ga cikin talabijin ana watsa ababuwa wanda suke na wayar da kan yaro ne yaro zai ƙara wayewa to kin gani wannan tsarurruka ne na musamman. To Madalla mun saurari dai psikologa a game da kallon talabijin ga yara. Malam Ture, wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma iyayen yara da farko? Na biyu kuma zuwa ga masu gidan rediyo da talabijin. Eh, alhamdulillah rabbi alamin. Eh, kira na zamu yi ga mu uwaye. Eh, uwaye uwaye yauni na kanmu. Allah da ya bamu ɗiya amana ce bamu mhm. kuma wannan ɗiyan da bamu Allah sai ce mu sa su hanya ta gari wadda za ta amfani su a nan duniya mhm. kuma ta amfani su a gobe lahira mhm. a nan duniya ta amfane su kuma ta amfani iyayensu kuma ta amfani har ma wanda ba uwayensu ta amfani kasa kenan bisa wannan muna nauyi na jan hankalin ɗiyanmu mu yi hira da su mu kwatanta musu hanya ta gari wadda in sun bi ta gobe za su samu amfani gare ta mhm. Mun kuma masu hanya wadda ba ta gari ba wadda in sun bi ta illa ce gare su wadda za ta kai su da ha'ula'i za su shiga inda na sani kenan wannan duka shine ya kamata mu uwaye mu doki mita ka tsantsa yadda za mu yi mu ja hankalin ɗiyanmu mhm. kuma ja hankali a tsakanin iyaye da yara da iya sai ana hira mhm. sai ana tattauna tunda uba bai zama kamar zaki in ya zo cikin gida a ce kowa tsoron shi na karkarwa mm. a'a uba kamata in zo cikin gida iya ana murna uwaye suna murna kowa na murna a zamana a hira a kutumta musu a lokacin da za a samu dama a kwatanta ma yara wannan kallon talabijin da ake yi ai ga abubuwa wanda ya kamata mhm. su yi su diba wanda zai amfanin su ga abubuwan da ya kamata su kasu diba wanda bai amfanin su mhm. su kuma wadanga masu jagorancin talabijin gidan talabijin masu gidan talabijin muna eh, kira gare su mhm. kamar yadda wanda muka gani fi sabilillahi ba da yana gaban mu ba bon ferai mun kullum muna kallon su mhm. abin da suke yi ba su sa abubuwa wanda zai kawo zai ba ta tarbiyyar yara mhm. tunda ka fa ferai ko music wanga na banza ba su sawa mhm. in ka gani sun sa abin da zai kawo amfani ne kuma abin da harka bisa harka musulunci ba a cana ba talabijin kowane yana da nashi dokoki wanda yake bi eh to in kuka bi dokoki akwai fanni wanda za a kawo abubuwa za su kara yara ni na so a bada kamar kwatanta ma a kirkiro su eh, lokaci-lokaci wanda ana kwatanta ma yara aiki na hannu menene amfanin aiki na hannu a kirkire-kirkire a lokacin shi akwai yaran sun gani abu cikin tele suna ce su koya su mm-hmm, jarraba shi mm-hmm, mm-hmm. sai gani har ya sa Allah ya sa wani yaro daga nan sai ya wuce ya iya wani abu kenan wannan ba da su ba da karhi kuma akwai fani na gani tele national tana yi na ba da karatu na ilimi a kowane lokaci na ga wani mushe ne mai ba da ilimi wannan wallahi na birge ni in ya gani ni na kallon shi wani bi kamar ni ma an zama na yi kallon shi tunda ilimi ne ke ba yara mhm. ba yara kaɗai ba har manya ma kowa na iya yi to irin wannan ya kamata a yi lokaci zuwa lokaci mhm. akwai program na karanta suwa na addini akwai program na karanta suwa na boko kuma akwai program na waye ma yara kai eh har manya ma akwai shine ya kamata a yi kuma wannan za mu ƙara kira ga wannan kungiyar taku CSC wannan hukumar da ke kula eh, da kula da tsare-tsaren tahiyar cikin gidan talabijin mhm. su doki eh, mataki na gani kullum kowane wata suna ina bin so da kaha kowane wata suna taro suna taro amma dai har yanzu mu da suka ce ba an tsaye da waga talabijin saboda abin da take sawa bai tahi daidai da al'adunmu ba ko kuma an sha kunna waga talabijin saboda abin da suke sawa bai kamata ba ya kamata su wannan mataki su doka a doka eh, insha Allah malam abdu kuna tare da mu ina tare da su. mala abdu wani irin kira za ku yi zuwa ga kafofin watsa labarai da kuma uwaye to eh, eh, na gode da ke azami na wannan tambaya kira na na wajejen kafofin watsa labarai eh, zan fara da falke da ke darakatan program na television bonfere kamar yadda take da bonfere nan na farko dai sai an waye wa tsakanin uwaye sai an waye su tsakanin yara ma sai an waye su bisa ga abubuwan da ake gani a talabijin kenan wannan yauni yara ta ga duka masu talabijin na wa tsakanin uwayen iya bisa ga abubuwan da ake tawa wanda ba na daidai ba kenan wannan kuma sai gwamnati ya ba da goyon baya sai gwamnati ya kula sosai da sosai bancin wannan eh, masu gidan talabijin sai sun haƙuri namu na cikin gida sun komo ga sa al'adodinmu na gargajiya bisa ga yadda za su kawo goyon baya bisa tarbiyya ta gari ta yara don saboda kamar yadda ture ya ce lokacin uwayen ɗayan ya zan wani irin lokaci domin ya kamata su da suke sawa su samu lokacin da za su sa abubuwan da za su eh, gadin al'adodi namu na gargajiya a wanda za su bunƙasar da ilimin yara da kuma za su sa yare su tasa da tarbiyya ta gari. Eh, kuma bisa ga uwaye da gwamnati kamar yadda mun ka ga wannan eh, rahoto na madam goji doka sai an tsananta doka menene tsananta doka ai aiki da ita in an kai aiki da ita kamar yadda turai yake cewa in sai ce ta yi ta ce an tsaida talabijin kaza da kaza don saboda suna sa abubuwan da za su gurɓatar da tarbiyyar yara nan gobe wa'ansu su yin tsoron sa wannan abun amma in don a ɗauki dokar a ce an aiga doka zikka ɗari zikka ɗari da hamsin shi kenan a rubuce ba za a gabatar da ita ko ba za a hukumtawa ba to ba ta yi ba wannan ba zai taimakawa ba ga tarbiyya ta gari ta tsiyanmu yadda muke so don saboda ita doka a yi ta don a yi aiki da ita ba don a faɗe ta ba kaɗai tun da yau duk abubuwan da muke gani ta talabijin lalle yana da illa da yara amma kuma hukumomi da su masu kula da talabijin suna ji suna gani akwai dokoki da ya kamata a ce an aza an yi aiki da su sai abin ya zama to kara zuba a yi aiki da su ba kenan uwayen ɗiya ba su san inda za su kai kukan su ba idan su wannan direktorori masu kula da program program na sa wannan eh, eh, abubuwa da tele da idan shi gwamnati shi ma bai tsaurara doka ba to uwayen iya. ba su san mafita ba kenan shi ke ta tarbiyyar ta lalace alhali kau uwayen wa'ansu sun san da halayen uwaye yana da tasiri kwarai da tarbiyyar yaro kenan ya kamata a ce wannan kalle-kalle na gidan talabijin namu ko na ƙasa ko na ƙasashen waje mun hito haza ba a nan kalangu radio kalangu a radio national television national ya kamata a yi babban muhawara wadda za a ɗauki matakai na a da za su fito kalilan daga cikin tarbiyya da ta da yara awon da uwayen ke kulawa don saboda yau abin ya yi yawa abin ya yi yawa don in kun ka diba ana ganin talabijin a cikin gida akwai talabijin masu zaman kansu sai hatta wannan wasa wadda yara ka gani bisa talabijin na yaƙe-yaƙe menene menene waje sai ka ga gaban gidanka an ɗan wani ɗan ɗaki yara na zuwa a aike su suna nan to a diba a ga meye suke gani wannan abubuwan ya kamata a ce a cikin eh, ƙasa gwamnati ya sa mutane masu kulawa. Mun gode Malam Abdu lokaci yana hararen mu eh, Malam Falke a gulguje wani irin kira za ku yi zuwa ga 'yan kuma masu talabijin da kuma zuwa ga iyayen yara a gulguje. to a gurguje ne dai kira guda da tiza sun wadu magana amma na ji daɗi tunda na akwai ashe akwai association wani daga zama faran da lev masu magana bisa tarbiyya kaga ya kamata a ce ku kuna kiran masu tele da CSN sai a zama tare da ku parce que kun ce kuna mina kun ce kuna kuna assemblée générale ya kamata ban taba ko tele ban taba ganin shi ba kenan ya kamata a ce ku kuna kiran mu kuna kiran sai sai tana kun kun kira su muna gamuwa wurin nan mhm. sai mu samu mu gyara matsalar mu gani war za a yi shi dai na kira na kwa mhm. tunda aikin nan na kowa da kowa na wanda shi wanga ce wa telefon madalla masu sauraron mu anan muka zo karshen muhawarar tamu ta yau ita ce kyau da kuma illolin kallon talabijin ga yara a kasar Nijar. A dalilin shi muka kasance da Malam Ture, Malam Muhammadu Ture, iyayen yara da kuma Malam Abdu dan Malam a mai nazari akan al'amuran na yau da kullum da kuma Malam Ismail Falke, darakta ne da ke kula da jadawalin shirye-shiryen Bonferai da ni rake Arimi tare da Saini a kan na'urori da kuma Ayuba Mustafa. Anan muke ce muku ma assalam here.